الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل da karatunmu na riyadu salihin na limamin nawawi شاء الله insha Allah أربعين mu A 65 kuma muna babu al'amuri bil muhafaza ala sunna wa adabiha wato babu da ke bayani akan lalle a kula da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da ta zo da shi a darasin da ya gabata makaranta, wasu daga cikin ayoyin da Imam Nawawi ya kawo mana karkashin wannan babu a yau muna tsammani za mu tashi عند إمام الملكة وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بنجي تعالى فلا وربك نارا إذا ما حدثتك نارا إذا أبنجدك لا يؤمنون متى ba za su yi imani ba hatta yi hakkin muka fi ma shajara face sun sanya ta mai hukunci a tsakanin su wato ba su zama mummune ba masu imani har sai sun sanya ka kai ne alƙali a tsakanin su wato kai ne mai hukunci a cikin al'amuran su sallallahu alaihi wasallam sun ya ji fi a fusihim harajin sannan ba za su samu wani kunci a cikin zuciyarsu ba ko wani shakka min ma ƙabaita daga abin da ka hukunta wa sallimu taslima su miƙa wuya wato ainihin miƙa wuya wato ba za ku yi imani ba ko ba zai mutum zai zama mumini mai imani ba har sai ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan hukuncin hukuncin da yi to bangi ta ce fada wa rabbika wato na rantsa da mahalicinka a nan lamun din nan lamun ce za'ida li ta'kid wato an ƙara lamun din don karfafa rantsuwar ne asalin maganan warabtika na nan da ubangiji ka ta ka ce fala warabtika to karfafawa wa wato ba wai korewa ba ne idan korewa ne to sai zo ma'anansa barrance da ubangiji ka da ka ga ba kura ba ne na rance da ubangiji ka kamar da uku simu biyau da siyar wala uku simu bin nafsin lawa la uqsimu bi yawmil qiyamah ina rantsuwa da ranar kiyama wannan ladin ba za ka fassara ta ba idan ko za ka fassara ta kaga sai ka ce ba na rantsuwa da ranar kiyama kuma rantsuwan ubangiji ta alaƙe da shi duk da cewa akwai wani da na je na fassara ta a haka din yana cewa la uqsimu bi yawmil qiyamah ba sai na rantse da ranar kiyama sai amfani da wannan hausan maimakon ya ce ba zan rantse da ranar kiyama sai ce ba sai na rantse da ranar alkiyama amma zancen mafi inganci fassara ta shine ina rantsuwa da ranar alkiyama fala wa rabbika na rantse da wato ainihin mahalicin shi ne ubangiji kama arrabu tana nufin alƙalibu almudabbiru almutakarri, almali mahalici mamallakin abubuwa mai shirya al'amura mai sarrafa komi da komi shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yace la yu'minuna wato la yu'minuna imanan kamila ba za su yi imani imani cikakke ba ko kuma imanin sahiha wato imani ingantacce ba hatta muka fi ma shajara bainahu sai sun sanya ka kalma mai hukunci a tsakanin wato duk abunda kake nema na hukunci sai ka yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka zama mai imani a cikin da'awarka zan ce fi ma shajara bainahu cikin abin da ya faru a tsakanin wannan ba ko da rikici ne a zamanin manzo Allah ta sama to lalle ana kai wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne alƙali ko ba za ka zama mumini ba sai ka yarda da hukuncin da yayi da kuma wato ainihin ka kauya wuya ba ka shakka kan hukunci a zamanin maza kuma munafukai ba sa son a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙalin saboda sun san cewa zai yi adalci saboda ba su da gaskiya rikici ya faru tsakanin bai hude da wani munafiki shi bai hude yake aje wajen manzala da sassama saboda ya san yana da gaskiya ya san manzala sama zai masa adalci to shi bai ba munafiki kuma yake a kar aje wajen manzala kuma aje wajen kawo bin asha shugaban yahudawa saboda ya san manzala sama hukuncin gaskiya zai shi kuma ba da gaskiya sannan manzala sama ba ya karɓan cin hanci ba ne sana ya canja hukunci amma kawo bin ashraf shi kuma yana karɓan cin hanci zai iya canja wannan hukunci da ya sa munafikin yake son aje wajen kabu bin ashraf shi kuma mai rudi ne zagi cewa aje wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da aka aka je wajen manzon kuma yayi hukunci kuma ya ba mu munafikin yake da to shi ya sa wani ta'ala yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ai na rantsa da ubangijinka ba za su yi imani ba imanin su da zai tabbata ba hatta yuhaqqimuka ai hatta ya'aluka hakiman fi da shajara bainahu sai sun sanya ka kai ne alƙali cikin abin da yake faruwa a tsakani to don suka sanya ka alƙali ma in kai hukuncin to imanin su ko ba zai tabbata ba sai sun sallama sun yadda wannan hukuncin daidai ne shi ne sun mada da sai an kusa yin harar sannan zama ku samu wani kunci ko shakka a cikin hukuncin da kamar da mutum zai kawo manzan sama hukuncin amma da aka yi hukuncin sai shi bai gamsu ba sannan ma ba mu ne ko wani ne wani hukunci na shari'a sai ga hadisin manzala ta kuma ya yi bayani akan wannan sai yake shakka yake jin cewa ya shiga hukunci wannan hukunci bai masa ba to ba mu mini bane sai sa ubangiji ta ala ta mimma qadaita kuma dutse an fi anfusihim harajan mimma qadaita zama ba sa samun wani hukunci daga abin da ka hukunci a tsakanin su na abin da ya faru da su wa yusallimu tasliman su miƙa wuya miƙa wuya wato shi manzala kuma ba kauniyar da'a ake masa in yi hukunci kawai dole ka karbi ba da duk mutum da za a zo a gaya masa sunna a ce ga abin da manzala ta kuma ya yi shi kuma ya ce a bai gamsu da wannan ba na wani yake son ya yi lokacin su tuntubi imani akwai alamar tambaya a imani in dai kai mumini za ka miƙa wuya ka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa za ka yi ka kuma idan hukunci ya yi na alƙalanci za ka sallama ka miƙa ka miƙa wuya duk da cewa Manzala ta sama idan an kawo masa ƙara baya hukunci sai da shaidu ko kuma da ikirari domin maza sama bai san gaibo to don an kawo masa ko zai hukunci akan abun da ya bayyana masa wato ainihin na gaskiya wata yana cikin gidansa sai ji sahabbai suna suna sabani sun murya na tashi murya na tashi wanda ya ce kaza ne ya ce kaza sai ya fito wato kusuma suke yi suna rikici ne akan wani abu suna son kan da ta kuma musu to sai ke ce musu ni fa mutum ne fa inni bashar wala alla إنكم تختصمون لدي وإني لبشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بهجته من بعض فأقضي له على نحو ما أثمر ومن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يذرها ita kuna jayayya a wurina ku kawo kara a wajena ita ma ni mutum ne ni ina hukunci ne gurgudun abun da nake wataƙila wani ku ya fi iya fitar da dalilansa fiye da wani amma ku sani dukkan wanda ne wa hukunci na ba shi haƙƙin wani saboda haka ce shi ya bayyana gani shi ne mai haƙƙi amma a kai wani abu da aka koye to fa ina yanka masa wani yanki ne na wutar jahannama ko dai ya karɓa ko kuma ainihin ya bari ku da haka duk alƙali yana hukunci akan abun da ya bayyana masa ne na gaskiya in ma ya kuskure to kai wannan kuskure ba zai amfani ka ba alƙali baya mai da halal da zama haram in ka san haramun ne wani abu haƙƙin wani ne to ko alƙali ne maka hukunci ya baka to ka tabbata haramun kake alƙali da zai canja wato halal ya zama haramun in gaskiya gaskiyanka ne aka baka shikenan in ko baka da gaskiya ka sani cewa haramun kake shi ko alƙali da ya hukunci a bisa shaidu da ya samu ko dalilai iya abin da ya bayyana masa kenan ubangiji subhanahu ta'ala zai ba shi kuduri ba zai kama shi da wannan laifin ba domin bai sani ba to saboda haka ne kauya ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addini ma da yake wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kun yi jayayya fi shay'in cikin wani abu na al'amuran addini kuka kasa sasantawa farudduhu ila Allah kuma yi da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine zuwa ga alqur'ani war rasuli da kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana raye a ji a gaya masa wannan hukunci a gaya masa matsalar cewa mun yi sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai maza sama sai muku hukunci duk hukuncin da ya kuma shi ne in ko ba ya raye ce ku koma suna ku koma a cikin farkon an shi ne ya zabi na amal abiyu allah wa abiyu rasul wa ulil amri bihi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul dalika khairun wa ahsanu ta'wila ya kwadan da imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wa ulil amri minkum ku bi majidin ta al'amuran su malaman ku da shugabannin ku idan sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah subhanahu wataala dole ka bi shi duk abin da ya faɗa haka manzon ta kuma dole ka bi hukuncinsa dole ka masa da'a don shi baya saba wa Allah subhanahu wataala baya magana da son zuciyarsa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu to amma malami da shugaba su dole sai idan umarnin bai saba wa na Allah ba bai saba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yasa da aka zo wurin su sai aka ce wa ulil amri minkum ba ce wa adihu ulil amri minkum amma wa adihu Allah sai aka sake mai ta aka ce wa adihu rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah shi kenan ba bincike in dai manzon Allah sama ne faɗi abu to ka kaunawa ko ba za ka ce me hujja ba don magana ta hujja ne maganar Allah hujja ce maganar maza kuma hujja ne amma maganar malami da shugaba ba hujja ba to da haka idan ya umurce ka da wani abu in dai ya saba wa Allah ya saba manzala ta kuma ba za ka yi ko ya saba wa alqur'ani da sunnar manzala ta kuma ba za ka yi amma in yayi daidai ko bai saba musu ba to wannan sai ka ko da ubangiji ta Allah yake ku bi Allah ku bi manzala ta kuma ku bi malamin ku da shugabanni in ba su kauce hanya ba da kuma ya san za a iya jahiyya akan wani abu kuma wanda ba a san hukuncin sa ba da yake fa in tanazatun fi shay'in idan kuka yi jayayya dangane da wani abu na al'amuran addini kuka kasa sasantawa wanda yake wannan abu sunna ne wannan kuma yake bid'a ne wanda yake wannan abu halal ne wannan yake wannan abu haramun wanda yake shari'a ne wannan kuma yake bata ne sai ya za a yi farudduhu ila Allah war rasul kuma yi da shi zuwa ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ku koma zuwa ga Al-Qur'ani zuwa alƙur'ani ya yi bayani na komai da komai idan baka samu ba sai ka tafi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to koma zuwa ga Allah shine koma izuwa ga littafin Allah shine alqur'ani to idan ka wa babu qur'ani kuma sai ka koma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma za su ma koma izuwa gare shi lokacin da yake raye haka sabai suke koma izuwa gare shi idan yin sun yi sabani akan abu sai su koma sai musu hukunci gane ne ta abu ga ya kai ke bayan da kai ka kai ka faɗa ba ko da haka idan kuma mutum ne ma yayi abu yake shakka zai ya ga manzo Allah ta kuma sai manzo Allah ta sai masa hukunci in daidai ne sai masa daidai idan kuskure ne kuma yake masa wato ainihin kuskure to a yanzu sai ka koma zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda in ba ka koma wa sunna ba to kurakuren ka da ko da kai a hankalinka ka kana ganin daidai ne to ka koma zuwa ga hadisi ya dace da hadisi ko ya dace da alkur'ani idan kai jayayya da mutum a kan wata matsala ta addini to ba wai kana neman sai ka koye shi bane ko shi kure ka ba ku nemi gaskiya gaskiyar kuma tana cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa wani ta lace zalika khairun wa ahsan ta'wil wannan shi alkhairi kuma shine mafi kyawun makoma ba inda zaka koma ya wuce alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan kuka koma zai ku koma alqur'ani da hadisin kuma ku kasa sasantawa a fasaha ga shi dai kun samu aya sai wanda ya fahimce ta gabas wanda ya fahimce ta yamma ko kun samu hadisi wanda sai ya fahimce shi yayi kudu wanda ya fahimce shi yayi arewa to yanzu ya za ku yi sai ku koma can baya da aka ce wa ulil amri ku koma wajen malamin ku sai malamai su muku bayani ga yadda ayan take nufi kuma ga yadda hadisin yake nufi wannan ko yana buƙatar ka koma littattafin tafsiri na magabata don ku tabbatar da wane ne tafsirin su yake goyon bayan fahimtar idan aka ce kai ka fassara ayar nan duk da daban tafsirin na aka laluba babu irin fassara ka da kai ka san cewa gurbuwan fassara wannan kuma da ya fassara ta aka zan an samu a cikin littattafin tafsiri malamai sun fassara ta aka magabata sun fassara ta aka to a kan gaskiya sai ka sauka daga kan ra'ayi haka nan hadisin manzo Allah ta idan kuka yi sabani wajen fahimtar fassarar to kuma zuwa ga shirkin hadisi ai ma ne magabata kun shirkin hadisi to kuma shiro ya suka fahimce su idan naka ne daidai ya dace da na magabatan ya zama daidai in ya kauce wa na magabatan naka kuskure ne kamar naka ka tafi na dan uwan wannan shine dukkan mai son gaskiya abin da ya kamata yake farko idan nake wani abu addini ne kai kuma kace ba addini bane kuma koma cikin qur'ani akwai mu koma cikin hadisan manzo sama akwai idan an samu shi kenan in ba a samu ba kuma to kai haƙuri ba addini wani sai a rike wanda aka kama. idan kuma wata aya tana nuna kaman haka ne wata aya tana nuna ba haka ba to ku koma fassara magabata ko hadisin wani yana nuna yana goyon ka, wani hadisin kuma yana nuna ba goyon bayan ka koma ya magabata ka kafa ko kuma wanda ya fassara da son zuciya wanda ma ya fassara da son zuciya to sai a koma wajen magabata ya suka fassara fassara su ta ce dai alilu min alkitabi wa sunna bi fahmi salafi al'umma ilimi daga alqur'ani da sunna ake samu ta abi ta fahimtar to da ta duk wanda yake ya bijira alqur'ani da hadisi to wannan ba addini yake son ke wanda ko ya rike qur'ani da hadisi amma yana fassara su a yanda shi yake so ba yanda magabata suka fassara ba yanda ra'ayinsa yake yanda yake so su masa haka yake fassara su to wannan ma ba gaskiya yake ne ba kuma ba addini yake ba za ka dole sai ka koma wa malamai magabata su za su fassara maka alkur'ani ne shi yasa ibnu sai yace al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alim ar-rabbani wato abun nan jahilci cuta ne mai kashe mu. yanzu yanzu nan cuta da abun jahilci zai kashe ne qatal cuta ne mai kashe mu. sai ce to amma maganin sa nassi ne guda biyu al'amari ne guda biyu nassi na alqur'ani da nassi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine maganin jahili idan duk wani ilimi wanda ba daga alkur'ani aka ɗauko shi ba kuma ba daga hadisi aka ɗauko shi ba in dai ilimin addini ne to wanda ilimin ba ilimi ba ne ba zai kau da jahilci ba ba zai iya kashe maka jahilci ba ba zai iya magance maka jahilci ba sai dai daga qur'ani ko hadisi to wane ne zai fassara maka alkur'ani da hadisi ya gaya maka ga abin da suke nufi su ne malami ke sa ke wa tabibu za al al'amurafa likitan shine malami na Allah wato qur'ani da hadisi magani amma idan baka idan baka san fassaran su ba ko baka koma fassaran magabata ba to za ka je ka tsora su ba inda ya dace ba inda ya dace ba saboda misali yanzu maganin zazzabi yana da yawa an ce maka wannan maganin zazzabi ne to baka kafin ka sha kuma sai ka tambayi likita ya zaka sha magani kwaya nawa zaka sha sau nawa zaka sha sau ɗaya ne ko sau uku ko sau biyu sannan guda nawa nawa zaka sha sannan iya kwana nawa in ba haka ba kallo kai ka tsura wa kanka sai kuma ka haifar wa kanka wani ciwon daban ina maganin ma sai zama kashe ka zai sai zama ajalin ka ko ya kara maka ciwo amma in likita ne ya gaya maka ga yadda za ka yi cikin na sai zai maka magani to haka alal qur'ani da hadisi mutum bai zai tinkare su shi kadai ba yace za su maka magani da shi ha ah, ka samu malami dai wanda ya sani sai ya kwanta maka ga abin da suke koyarwa sai su maka magani wato gani amma in ba haka ba kuma ƙara fata za ka wannan shi yasa za ka ga da yawa yan bidiya wanda suke akan fata kuma za ka ga suna kafa dalilai da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ba gaskiya ba jin mai ilimi ya san ƙarya ne ayan ba ta magana a kan wannan abun hadisin ma ba magana a kan wannan abu amma dole sai an tunkuro shi ana nuna isa wai a matsayin ana kawo ne ana kawo dalili ana jayayya a addinin Allah alhalin babu hujja kamar da ubangiji ta rake cewa minan nas man yattaqilu min duni abunnan wa minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثاني اعتقيل يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب عظيم wani zai kuhu yawan kiyama ce azabar sai saboda haka ubangiji ta alaji daga cikin mutane akwai wanda suke jayayya a cikin addinin Allah suke nuna cewa su malamai ne suna da dalilai amma zai da ilimin ba tare da hujja babu hujja wala kitabin munir babu wani littafi mai haskaka masu to da shi ya je yana fassara da yana fassara da ba tare da wani dalili ba kuma saniya ibi yana mai girman kai yana mai takama shi ne mana yana mai tankwarar da gefen za a sun mutum malam ya dage wai shi akan gaskiya ke zai iya mukabala da wani zai iya kura wani wani ma bai gisa ba wani jahili ne amma ba a kunje sa ni jayayya ne kai amma ba da hujja kuma yana yin haka ne don ya ɓadda mutane daga tafarkin Allah ubangiji ta ala ce zai tantana masa kuɗa sarana alkiyama kuma a nan duniya zai ɗauki kaskanci domin in ya kara da mai hujja ba zai kai labari ba amma zai iya cin kasuwansa a wajen wayan da ba masu ilimi ba ne to da ka dole sai an koma zuwa ga alƙur'ani da sunnar manzala ta sunama sannan kuma a bisa fahimtar magabata kafin addini ya zama wato ainihin daidai amma in ya za ka ajiye ƙur'ani da hadisi a gefe to ba addini kake yi ba ko kuma za ka ajiye hadisai ka ce iya ƙur'ani kamar yan ƙada da qur'aniyun wannan kaga ba ba addini suke yi ba ko kuma wanda zai dau ƙur'ani da hadisin amma ba ruwansa da fahimtar magabata shi ma bai sai gano hakikanin ma'ana sama hukunce hukuncen shari'a to kaga dole sai ka hada guda uku tunda ubangiji ta alaƙi wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana na tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء المسير dukkan wanda yake saba manzon Allah ta sama kuma yake bin wata hanya ba ta mummune ba ko ne hanyar ba ba ta to za a jiɗinta masa abin da ya jibinta wato za a kawata masa barnan da yake yi da bidiyoyin da wanda yake gani a kan da yake ke dan sai kawata masa sai dinga yi amma ranar kiyama kuma zai je shiga wutar nan. to kaga nan ubangiji ala uban da zai maka shine idan kai kace kai mai jayayya ne a addinin Allah ko ba tare da hujja ba don ka nuna isa to shi kenan sai kawata maka waɗannan ra'ayoyin naka sai ka dinga ganin su sun ne daidai sai ka yi je lahira ka je ka shiga wutar jahannam don a kan fata kai to a sai bayan ka bi sunan mazar kuma sai ka bi tafarkin mu'mini su ne tafarkin magabata idan ka bi idan baka bi tafarkin magabata ba to nan ma za ka je ka shiga wutar to za ka zo ne a koma da zuwa ga kasan magabata domin a fahimci ƙurani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko abu ne mai wahala wanda kaɗan ne daga cikin malamai suke yace qala al ulama malamai suka ce ma'anahu ma'anan koma izuwa ga Allah da manzala ta kuma ila al kitabi was sunna koma izuwa ga alqur'ani da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a yanzu kenan go? amma a zamani da manzala kuma yake raye to ko koma izuwa ga manzala kuma yana nan a zamani ta cewa a koma izuwa gare shi hukunci lokacin yana raye amma da ya rasu fa sai a koma zuwa ga sunansa amma koma ga qur'ani kam abadan koma ga Allah shine koma ga alqur'ani yanzu ba idan zaka je ka samu Allah kamar da tamboyi ko kamar da fatawa ya baka amsa wannan annabawa ne suke da wannan to sai ce wa qala ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakika ya bi Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bi Allah eh, duk wanda ya bi manzo Allah ta kuma ya bi Allah saboda Allah ta'ala shi ne shine umurni abibi abin manzo Allah ta kuma abibu Allah wa abibu Rasul idan Allah ta'ala ya ce ka bi manzo Allah ta kuma sai ka bi shi ai ka bi Allah ne amma idan baka bi shi ba kuma ka saba wa Allah sannan kuma saboda dukkan abin da manzo kuma yayi zai faɗa daga wurin Allah ya shi ne addini gaba daya da Abdullahi fima amara bihi ala asnatir rusul yiwa Allah a cikin abun da umuri da shi a bisa hara ta manzanni shine addinin musulunci to idan baka bi manzala kuma ai baka bi Allah ba ya zama addinin ka kana yin sa da ra'ayin ka to shi yasa Allah ta'ala ce man yuti'ir rasula dukkan wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, to ya sani faqad ata Allah hakika ya bi Allah wa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya bi manzala ma, ya bi Allah domin idan ka bi manzala kuma ai ba za ka saba wa Allah ثم لما لا يتغلق ما يكاد في الواقع سبيل القرآن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تبدوا بعدي كتاب الله وسنتي na bar muku gobe, biyu wanda in kun yi riko da su ba za ku kata wa bayana shine littafin Allah da sunna ko da haka nan, dole ka bi alqur'ani in dai kana bin manzara ta kuma to ba ka bi Allah kenan kuma dole ka bi sunnan sa sunnan sa kuma Allah ta'ala ne yake abita yace ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi ingantacce a cikin sahih muslim manzo kuma ya ce man ada'ani faqad ata Allah wa man ya'tini faqad ata Allah wa man yuti al-amira faqad ada'ani wa man ya'ti al-amira faqad ata'ani duk wanda ya bi ni inji manzo da kuma ya ce ya bi Allah duk wanda ya saba mini kuma ya saba wa Allah wanda ya bi shugaba ya bi ni wanda ya saba wa shugaba ya saba mini sai me yasa bin shugaba ya zama bin manzala ne sarfa to da manzala sama shi ya umarni a bin shugaba irin mu kuma Allah ma ya murya yace wa ulil amri minkum sannan ma za su ya ce alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bil ma'ruf fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a wajibi ne ga mutum musulmi ya ji maganganun shugabanni kuma ya bi matukar ba sabon Allah aka umarce shi da shi amma in shugaban yace sabawa Allah ta'ala to baji baji anan sai kai tawaye amma in bai saba Allah ba ka masa biyayya in ka masa biyayya kai wa manzon Allah sannan za su ma biyayya in kawai ma za su ma biyayya kuma za ka shiga aljanna kullukum janna ta illa man a aba qalu wa man aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala janna wa man afani faqad aba dukkanin ku za ku shiga aljanna sai wanda yake sai sabai suka ce ya rasulullah zai ki shiga aljanna sai duk wanda ya mai da'a ya zai shiga aljanna wanda ya sa amina kuma ya ki shiga aljanna a sai ba yadda za a yi ka shiga aljanna sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka bi sunnata sai ka ji abin da ya zo da shi gaba da alkur'ani da sunna kuma ba za ka iya fahimtar sa ba sai ka koma sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina a kafa ya sahabbai suka yi addini da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kai ma addinin kai zama irin nasu to ne lalle kana bin manzala don sabon manzala su suka bi manzala ta sau da kafa sun suka nuna mana samfur yadda ake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in kace ba za ka bi ba za ka yi irin nasu ba to kai kuma radin kanka kake yi ba irin ɗa'an da manzan sama ya tsora al'ummarsa wato a kanta ba ne kai kake to dukkan wanda ya bi manzan da ta sama hakika ya bi ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma raddi ne ga 'yan ƙada ƙato masu cewa wani ka bi alƙur'ani kawai ba ruwanka da hadisi dan ka bi hadisi ma Allah ka bi suka yi tafassara wasu ayoyi daban-daban wa bi ayyi da ba'dahu yu'minu wai wai bayan alqur'ani kuma da wani wani wani littafi za ka yi imani sai za ka tafi ba Alƙur'ani ba Za ka ko fassara ka ga wannan fassara son zuciya ne ko fa bi ayi hadisin ba'da mu'minu ma'anansa idan alƙur'ani bai zame maka shirya ba to me kuma zai zame maka shirya? in dai alƙur'ani ya kira ka baka amsa ba ƙur'ani bai zama sababin shari'anka ba to babu wani littafi a duniya da za a karanta maka ya zama sababin shari'anka to kaga ba ana nufin wani karkabi wani littafin ba idan hajjidan manzana idan ubangiji ta'ala bayanan da ya a cikin alkur'ani tare da balaga da fasaha da misalai da kisoshi bai sa ka yi imani ba to duk Allah wani magana ne za ka sa ka yi imani ai bai zai da zai ba ba wata magana da sa ka yi imani to da alkur'ani shine babban kundi wanda Allah ta'ala ya aiko zai zai mana shirya كتاب الله أفضل كل علم به أجرى وأجرى كل ظلم ولا أبدي به بدلا بتاتا ولكن أستزيد به علوم كالكتاب الله شيء بيان kuma shine mai yayi duhu na jahilci da na bata da na bidiyoyi yace to ni alqur'ani zan bi ko da aka kabi alqur'ani sai kuma ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi farko to amma ka ce za ka fassara ayan da wani da me za ka yi imani ba alkur'ani kenan karka imani da kuma sai ba alƙur'ani? manzala kuma da ya zo da alkur'ani shine kuma yace abi ne abi sunna abi sunna ko kuma shi kansa ƙur'ani ma yace abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya bi manzala kuma ya bi ya bi Allah kuma manzala kuma yace la alfayanna adukum muttakiyan ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaytu anhu fa yaqulu hasbuna kitabu Allah وما فيه من سجن أحللناه وما فيه من شر حرمناه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه sai karin samu sai yana kwanci a kan gadonsa a zuwa ba ka masa wani al'amari na umarni da nace a yi ko hali da nace a bari ya ce abin ƙur'ani ya ishe mu duk abu na halal za halarta na haramun za mu haramta iya na ƙur'ani sai ku sani an bani ƙur'ani da wani abu irin alƙur'ani shine da haka alaman ɓata ne mutum ya ce ba zai bi wato hadisi ba da qur'ani zai bi sune yan kala kato wanda suke dawamar da musulmi a cikin wuta suna cewa duk wanda ya shiga wutar jahannama ba zai fita ba har abadan abada saboda ba wuri malamai suke daukan karatun saboda al alqur'ani fassara kawai suke ɗauka dauka al alqur'ani Allah ya kawai yake wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa innaka la tahdi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim suratul shura ubangiji ta'ala yake ga manzalar sa innaka tabbas kai la tahdi tabbas wallahi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici da me kake nema kuma an ce maza kuma na shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici sai kace kai ba za ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga addinin ka ra'ayi kai kake bi to Allah ne yake Qur'ani da kake ka bi shine yake ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma kai kake ba ruwan ka da shi to kaga wannan ba shiriya mutum mutum yake nema to wannan mutane masu irin wannan aƙina kuma har yanzu akwai kuma ba gari na akwai a Kano akwai wasu garuruwa wanda su suna kira zuwa ga Qur'ani kawai yi watsi da dukkan wani littafi wani wani littafi wani ƙato ne fa yaji su ba za su bi ƙarfi ba sai ma nan ƙato ne kenan wani kato ne fa to kaga wannan abin nan shaidan ne ɓata ne to ubangiji ta ala ya ce manzon yana shiryar da al'ummar fa suratun siratin mustaqim zuwa ga tafarki madadi yana nuna muku hanyar shirya ina tsora a kan daidai sai dai idan mutum ya ga dama ya bi in ya ga dama kuma kare bi wannan ya rage nasa amma dai mazan yana nuna maka hanya madaidai siratul mustaqim A siratul mustaqim tafarki madaidai shine me shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa Fatiha muna karanta kullun ihdinas sirata al-mustaqim wato ka shirya Allah ka shirya da mutafarki madaidai to wanne ne tafarki madaidai wasu malayan tafsiri suka ce shine musulunci ka shi da zuwa ga musulunci wasu malayan suka ce shine alkur'ani ka shi da zuwa ga alkur'ani wasu malayan suka ce shine manzo Allah kuma ka shi da zuwa ga tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malayan suka ce akrarun sakin shine alhaq gaskiya ka shi da zuwa ga gaskiya ibnu jarir tabari da yazo yace dukkanin wayannan maganganun gaskiya ne fassara alkur'ani ne amma akwai kalmomi kalma guda ɗaya ko kalmomi biyu da za su iya haɗin tafsirin gaba ɗaya shi ne shine sa'atullahi wa rasulu wanda wanda ake nufi da tafarki madaidaici shine bin Allah da bin manzala sama kuma ka ko kuma ka ce al-mutaba'atu lillahi wa lir rasul wanda shine al-hafiz wanda wanda zai tattaro maka dukkan wani kalma al-mutaba'atu lillahi wa lir rasul wato bin Allah da bin manzala sama kaga bin Allah bin Qur'ani ya shiga bin manzala ta kuma kuma bin sunansa, wannan kuma shine shiriya alqur'ani da sunna sune ne sune shiriya ne to saboda haka as-siratul mustaqim shine al-mutaba'atu lillahi wa lirrasul bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon kuma yana shirya da kai zuwa ga bin Allah da bin sunnansa to wannan fasara kuma ya dace da abinda karshen suratul fatiha ta nuna don ta ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dhalin kashi yadda mutafarki madaidaiti sirata alladhina an'amta alaihim tafarkin wa'inda kai wa ni'ima sune annabawa sune manzoni sune siddiqai sune shahidai sune bayan Allah na gari ba hanyar yahudu ko nasara ba sai Allah ta'ala ya fassara da kansa wa man yuti Allah wa rasulahu فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يتوجه بألا يجب من ذا لا تسلم waɗanda wannan yana tare da waɗanda Allah ta'ala ya musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma wato bayan Allah na gari abokanan tafiya sun yi kyau idan an ce waɗannan to kaga tafarkin waɗanda Allah ya wa ni'ima to shine siratul mustaqim to su wane ne suke kan siratul mustaqim din su ne ce, wa man yuti Allah wa rasula wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sai aka ce yana tare da wanda Allah ya masa ni'ima wai da Allah ya musu nima kana tare da annabawa a lahira a aljanna kana tare da siddiqai su maryam su abubakar siddiq kana tare da shahidai su hamza su musa bin umar da sauran kana tare da salihai bayan Allah na gari sahabbai tabi da tabi'u tabi su za a haɗa da su a aljanna to kaga bin Allah da bin manzala kuma shi haifar maka da da wannan wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle tabbas kana shirwa zuwa ga tafarki madaidaici anan ana nufin hidayatu irshadin mubayyan hidayatul irshadi wa bayani wato yana cewa shirwa na bayani da da da da yin bayani dalla dalla hidayatul irshadi wa bayani wato a maka bayani ga yadda gaskiya take kuma a nuna maka yadda za ka yi kabita wannan shine abin da wannan ra'ayin take da don amma a cusa maka imani ya zama ka karbi wannan imani to wannan ba aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yasa zai ta wa'azin ya ta wa'azin wani kuma bai karba ba yi sa Allah ta'ala a wata ayi ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya rasulullah baka ka shiryar da wanda kake son ka shiryar sai dai Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama amma kai bayani kake ga hanyar shiryar idan mutum ya bi shikenan in bai bi ba kuma wannan san ta matse maka amma tuka imani a zuciya Allah ta'ala ne ne ke sa za ka zo kai wa'azi sai ka ga wani ya karba ya yi masa tasiri ya aiki da shi wani kuma sai kaga yakin karin wa'azin ma ko a jikin jikinsa bai ji ba to shi wannan Allah ne mai yalwata kirjiya sai buɗe zuciyarsa sai sa shirya a ciki sai karfe ta wannan kuma an rufe zuciyar shirya ba ta samu shiga ba bai samu gamon katar wato bai samu dacewa daga wajen ubangiji ta ala babu tauhidi to irin wannan shirya na tauhidi ka ji abun ya shiga zuciyar ka ka karɓi shi Allah ta'ala shi kadai yake yin wannan wannan shi ake cewa hidayatu tawfiqin wa ilhamin wato shirarwa na datarwa da kuma a cusa maka a cikin zuciyarka to wannan ne ubangiji ta Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi baya yi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka iya shiryar da wanda kai kake so ka shiryar da shi ba sai dai Allah ta'ala shi yake shiryar da wanda ya gada amma bayani kuma za ka iya yi wanda Allah ya ga dama ya karbi shiriya sai karba ko kana so da ko ba ka so wanda kake so kuma in Allah bai ga dama ba ba zai karbi shiriya ba kamar Abu Talib manzon Allah yi ta bayani ya ba maza sama kariya ya yi da addinin gaskiya ne amma ya yi imani bai yi ba da ya zo ya suwa maza sama ya zo ya zauna kusa da shi yana lakana masa kalmar shahada ya ammi qul la ilaha illallah kalmatun uhajjulaka biha inda Allah ya babbana ka faɗi la ilaha illallah wannan kalmar zan kare ka da ita ranar alkiyama sai kalli su Abu Jahl da Abdullah bin Umayyah su kai su ce masa atarbu an millati Abdul Muttalib za ka yi daman addinin babanka Abdul Muttalib ka bi addinin ɗanka za ka warke na za ka bar addini iyaye ka bi addinin kakanni sai shirin bai faɗa ba manzo sun ai sake gaya maka cewa ka yi imani ka faɗi la ilallah zan kare ka da wannan kalman in tsaya maka a kanta ba za ka shiga wuta ba aljanna za ka tafi shi kuma wani nan tsawon wula ne sai maka yanzu za ka bar addinin iyaye da kakanni ka bi addinin yaro a ƙarshe ne a ƙarshe sai ce wa ala abdul mutalib ina kan addinin abdul mutalib Allah ya tsare ransa manzan sama hankalinsa ya tashi inda akwai wanda manzan sama zai tsada zuciyar ya tusa masa imanin da ya tusa abu gari saboda kasiyar da ya bashi an nemi ya bada manzan sama a kashe shi a bashi wani saurayi kyakkyawa an nemi a bashi duk abin da za a bashi na mulki da sauransu akan ya bada manzan sama ya ce bai zai bayar ba kuma ya ba manzan sama kariya yake wallahi idan ya ka bi jan mai hatta uwarsa da fi bi da fi وأتيت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو جدار مثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا يتي والله بذات يتشوتر لكيوا فتي إنا بالدنيا زنباك كعيا نا يدعى ديني كان قسياني نما بعد أن كان أزاجيني أتي نابر الديني إيا إذا كاكني بدا نبي الديني أما كما كيكاريش yace wallahi ba wanda yake sauko kuma ba a fara taba manzala ta kuma ba sai da Abu Dalib ya bar duniya sai da ya duniya aka fara cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan wannan kariya ne to kaga inda a ce akwai zai iya cuta masa imani da ya samu masa amma a ƙarshe sai ta yana kan addinin baban a haka ya sai manzon kuma ya ce wallahi sai na nema maka gafara matuƙar ba a hannun ni ba zan nema maka gafara bai cika da imani wai sai zai nema maka gafara Sabai da yawa kuma suka ce amma za mu nema iyayenmu gafara wanda suka mutu akan kafirci sai Allah ta'ala sai ya hana su yace ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة bai kamata ga annabin Allah ba bai kamata ga mu'mine ba su nema wa wanda suka tabbatar da ya mutu akan shirka ya bayyana musu cewa bakon wata wutar jahannama ne to bai kamata su nema masa gafara shi kenan sai suka hakura manzara kuma sai hakura da wasu ba yadda iya har wani ya tambaye shi inda yanzu akwai amfani da kai babban ka abu da ga shi ya mutu akan kafirci yanzu akwai wani amfani da za ka masa a lahira sai sai yi sai za a sa shi a wuta amma sama saman wuta wanda za a garwashin wuta yana cin tafin kamarsa ko kwalwansa na ta farfasa ya ce ba don ni ba da zai zama yana cikin karkashin karkashin wuta can karkashin kasar na wuta shi ne amfani da ya masa to kaga shine innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba za ka iya shirya da wanda ka ga dama ba amma Allah ta'ala shi ke shirya da wanda ya ga dama to zuwa wannan fi sabilillahi za ka zo kai wa'azi wai don wani bai karba ba ka zo ka daga hankalin ka kana gaba da shi kana faɗa da shi yanzu akwai malamai da Allah ya jarrabe su duk wani wanda baya baya karban wa'azin su kawai abin da tifkege ne jahili ne batacce ne wane ne wane ne yi ta fada shi ya samu aiki yi ba haka ne. shiryan ba a hannunka take ba idan ka yi wa'azin sai ka bar wa Allah wanda ubangiji ta ala ya kaddara wa shiryan shi kenan sai sai ya ɗauka. wanda bai kaddara masa ba ya ka iya ba ka yi saka shirye da wanda kake so da za ka iya shirye da wani zai iya shirye da wanda yake so da manzon ma ya shirye da babba so da ka ba za ka iya ba laqad launa zai ta hayyan ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت به أضاءت ولكن أنت تنفخ في الرماد دون إن كراجي كمان كان كرا متشيني بزهية بزهية أنصار دا توقع لك قرى إلى وتاتا تاشي da da abin nan garwashi abin nan da wuta kake kura garwashi wuta ta tashi duk garwashi ne amma to ka kake kura da take amfani amma wannan Allah ya kaddara shiriya sai kaga cikin sauki kuma ya wani yaro ba bai ina manzan su ma hidima sai ne mai shirya sa, shi aka ce ba da lafiya je gaishe shi je je gaishe shi sai ce ma sai ce masa ka ce la ilaha illallah sai ka ji babansa sai baban sai ce masa haƙi abar kasu ka bi baban kasu wato bi manzan da sallama kawai sai ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul kuma bayan nan kawai kenan sai me sai bar duniya shikenan fa aljanna zai tafi ba hude ba sai a lokacin da zai rasu ya imani kuma zai tafi aljanna maza kuma ya juya yana murna yana cewa alhamdulillahi da zai an kaga hobi minan nari na gode wa Allah ta'ala da ya tsamar da shi da sababi na daga wutar jahannam shike nan shi kuma ya karbi ne ya karbi shirya ta to ce sa mai wa'azi itarwa yake Allah ta'ala shi ne ne mai shuka imani shi ma wani ta'ala ya bayani bayani sai ce hanyoyin guda biyu ne wa na wa jikai, mun shirya da shi mai hanyoyin guda biyu kamar sha a kuma in sha fajar don da ya ga dama imanin da ya ga dama ya ne ya kafurce liman sha minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wanda ya ga dama ya hau ta farki madaidaici domin ba za ku taba iya da abin nan abin nan zama akan tafarki madaidaicin ba ba za ku iya shiryan ba sai idan ubangiji ta ala ga dama wato ainihin ya shirya duk wannan shine ma'anan wa innaka latadi ila siratin mustaqim yace wa qala ta'ala فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم فليحذر الذين يخالفون عن أمره ما تصابى وأمر مما زال تسمع فليحذر في كفة كفة تجزهر أن تصيبهم فتنة فتنة ذات تعميرك أن الدنيا أو يصيبهم عذاب عليم وكما عذاب من الحديث تعميرك على جهة وتدكا وان يكي ساقا وسنة من زال تسمع yake saba umarnin manzon Allah sallama to ubangiji ta ala ya ce ya kafa kafa in ji tsoro ya sani cewa a nan duniya fikina za ta sami shi a lahira kuma akwai azaba mai raɗaɗi tana jira menene fikina a nan duniya shine azzaiku wa salat wato ƙasa shine kauce hali dan idan ka bar sunan magana sama to tabbas za ka faɗa cikin bid'a ne sai dai ba a addini za ka yi ba kwata kwata to ka ga ba ta same duk wanda kaga baya kan umarnin manzala sama baya bin hadisan manzala sama baya kan sunna to za ka same shi ko yana kan bidiyoyi da wasu abubuwa da sun zuciya wannan shi ne kasan kuwa shi ne azzai kuwa fala wasu malamin kuma suka kara da cewa bayan nan ubangiji ta'ala zai jarrabe ku da sultanun jahi wato shugabannin azzalumai su ta ɗanɗana muku kuɗa saboda kun kauce wa sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ku a nan duniya su ta samun ko azzalazil wal ahwal Zalazir, girgizan ƙasa da kuma tsorace tsorace ta ta'addanci ku kasa zaman lafiya saboda kun kauce wa sunar manzon Allah sallallahu ko ina ana kashe mutane kamar yadda ake aiki duka sa wajen an bar hanyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarabe mu da irin wannan saboda haka kai kana son zaman lafiya a addinin ka kana son zaman lafiya a rayuwarka to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. wanda shine in ba ka baku ku shi na za ta same ka a nan duniya Shi ne bata da kuma masihu da bala'o'i da Allah zai jarrabe ka da su sannan kuma akwai azaba mai radadi da take jiran kai ita ce azabar wutar jahannama nan. manzon Allah ya ce duk wanda ya sa a masa dama ya ki shiga aljanna in baka shiga aljanna ba ina ka tafi za zaka tafi wutar jahannama Ko da haka kenan a nan duniya kana cikin fitina a lahira kuma kana cikin wutar jahannama in baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin ka ba zai taba zama daidai ba ba zai zama na gaskiya ba sai ya zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa qala ta'ala wa qulna ma yuqula fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ana ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul ahzab kuma ne ta la ku dinga tina abinda ake karanta muku a cikin dakunan ku min ayati llahi na ayoyin Allah shine alqur'ani wal hikma da kuma hikima ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dinga tina abin da ake karantar da ku shi na ayoyin alkur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan manzon Allah yake karanta muku a cikin wato zakunan ku da kuma cikin gidaje ku ku dinga ambaton ku dinga tina su ku bi Allah subhanahu wa ta'ala al-hikima shine ne suna manzo Allah ta wai da Allah ta lace wa labana laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl fi dalalin mubin Allah yi wa wato bayinsa wato al'umma manzala ta kuma baiwa ya musu falala da ya aiko musu manzo daga cikin su jinsi wanda yake mutum ilimi sannan wanda yake karanta musu ayoyin alqur'ani kuma yake tsarkake su daga dauda na shirka da na bidiyoyi da na sabon Allah sannan kuma yake koya musu alkur'ani da hikima hikima ita ce sunnar magana ta kuma kamar da imamu shafi ya fassara kuma sauran malamin tafsiri suka bi shi haka sannan kuma da can kun kasance kuna cikin bata ubangiji ta ala aiko manzala ta kuma ya fitta ku daga wato ainihin wannan bata din ko ka maganin bata ne, bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sunnar manzala ta kuma inda ake karantar da sunna ya zama kana wurin karka yadda da bid'a za ka bata ne ka sha wahala a duniya sannan ka je lahira kuma ka je ka shiga wutar jahannama bangiji ta za kara mana imani da tsoron Allah ta kare mu da karewansa wa sallallahu alaihi wa wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh